domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu raro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai juyi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A shirin farko na shekarar nan ta 2023 za mu duba lamuran tarbiyya ne da taimakon da a tarihi aka san jama'ar arewa da yi. Karfafa irin waɗannan kyawawan al'adu masu kyau za su taimaka wajen rage kuncin talauci, kyautata makwabtaka, tallafawa marayu da sauransu. Dr. Abdullahi Abubakar Lamido da ya shahara wajen jagorantar kungiyoyin Arewa har ma da rubuta baituka kan darussan tarbiyya ya duba yadda lamuran suke a baya. Daga nan za mu shigo da Malam Aliyu Sa'id Gamawa da ke rubuce-rubuce na nasihar jan hankali musamman ma a yanar gizo. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Farko ga Dr. Abdullahi Abubakar Lamido. Babu wata al'umma face za ka samu a cikinta akwai waɗanda suka fi ƙarfi akwai kuma wanda suke da ƙarancin ƙarfi. kuma babu wata al'umma a duniya komai ci gaban da zaka je ka samu ba a sadaka da ciyarwa ga wanda basu da shi shi yasa harkar ciyarwa ta zama wata al'ada ɗabi'a wacce al'ummomi a ko'ina suke ji da ita kuma mu da muke arewacin najeriya wani abu ne da yana cikin wato tsarin al'adun ko mu da muke kanana mun tashi mun ga yadda a cikin mu ake tsarin taimakawa marashi ta yadda misali za ka tashi ka ga zai yi wuya ka ga mutum magidanci wai yana cin abinci a cikin gidansa za ka ga akwai wuraren cin abinci tare da ya dawo daga gida da magrib zai cire babbar rigansa ko ya shigar gida da kansa ya fito da kananan kaya ya zo ya zauna a majalisa kaga ana fito da kwanuka daga kowane gida ta yadda ba za ka ma fahimci wani gida ne ba a girki ba domin idan an zo cin abincin mutum shida ne ko bakwai ko takwas za su ci abinci a kwano daya in an zo a ɗauko wannan kwanon wannan wace miya ce kaza ana ci don haka wanda bai kawo wasan bai kawo ba da haka asirinsa a rufe zai ci abinci ko da ba yi girki a gidansa ba haka kuma zaka ga gidaje idan aka yi girki idan akwai mutum goma a gidan to zai yi waya a yi a sa akwashin mutum goma za a sa na mutum sha biyu ko za a dafa na mutum sha biyu ko sha uku sama da haka gwargwadon karfin da ake da shi domin me saboda ana tunanin wani zai iya zuwa ba anytime a kowane lokaci kuma bai ci abinci ba zai ci za a iya yin bako bako zai iya zuwa ya ci abinci ni na tashi na gani a gidan kakanninmu da kuma gidanmu musamman ina tuna gidan kakanmu gidan mabudin gombe inda akwai mutanen da muka tashi da su ni na ɗauka 'ya'yan gidan ne amma ba 'yan gidan ba ne kuma sun bi 'yan gidan yawa kuma kowa yana da ƙwarayar abinci a gidan zai ci abinci ya ƙoshi kuma in an zo cin abinci za ka ga tare ake cin abinci sannan banda kowa in ya ɗau kwanonsa ina tunawa da kyau za ka samu akwai akwai akwashi sun kai goma sha biyu ko goma suna zaune ina tuna wannan abun suna zaune kawai sai dai idan ba wanda ya zo ya dauka wanda wannan ya zo ya dauka an yi bako ya zo ya dauka an yi baki a wani wuri aka dauka a kai musu wanda ya saura a yi dumamensa an jima a ci wannan al'ada ce wacce mun tashi mun ganta kuma mu ma mun san cewa ba ma cin abinci mu kaɗai a gida galibi za mu zo da abokanan mu mutum ya fito da kwanonsa wannan ya dauko a zo a zauna ana cin abinci tare banda taimakawa juna yana sa dankon soyayya da juna da fahimtar juna a lokacin da ake zaune ake cin abincin ana tattauna matsalolin al'umma ana tattauna matsalolin anguwa wanda yake da damuwa kaza zai kawo za a bashi shawara wanda yake bukatan a shigo masa da wata taimakawa duk a wannan lokacin za a tattauna su wannan al'adu ne waɗanda suke da kyau maganar almajirai da ake tai a cikin al'ummarmu waɗanda suke rayuwa da ganewa in ka lura yanzu hatta irin taimakawa almajirai da ake yi da abinci ya yi baya sosai ba don komai ba sai mun tausai saboda canza salo da tsarin rayuwa da muka yi da gidajenmu haka suke a jejjere wannan kofar gidan na kusa da wannan kofa tana buɗe mutum zai zo ya shiga almajiri bai da iyaka ba abin da yake katangance shi daga shiga gida ya je ya sallama ya ce a bashi abinci yau kowane gida gate ne musamman a anguwannin yan boko gida za a yi da gate ma keke yaro ya zo ya yi ihu daga kofar gida ba a ji shi ba mata suna can cikin gida an yi abincin hada sauran da za a iya ba wani amma wani ba ta inda zai shigo ya gani sai ya zama ana barnar abinci ana asararta ana asararsa to wannan na daga cikin abubuwan da muka yi don haka kuma shi kuma mai gida idan ya dawo zai jaket ya rufe ya shiga da motansa ya shiga cikin gida ya ci abinci daga shi sai iyalansa ni da iyalaina da matana da yarana kowa mun ci mun koshi mun rage muna tunanin zubarwa a kofar gidanmu a makwabtanmu nan kusa ga waɗanda suke cikin yunwa wanda abincin da muka rage nan da za a ɗauke shi a basu su zai kashe musu yunwa su to idan har ma mun ce wannan al'adar mun kau da ita to me zai hana mu kawo wata sabuwa da za ta maye wancan misali ka ce to shikenan yanzu duk lokacin da za a yi girki a gidanka goma ne a cikin gidan za a dafa abinci za a sa kwanuka guda biyu ko uku ko ɗaya gwargwadon abin da za ka iya wannan abinci ne mai kyau da za a sa kullum annabinmu ya koya mana sallallahu alaihi wasallama cewa abincin mutum ɗaya zai ishi biyu abincin mutum biyu zai zai ishi mutum hudu to ashe abin za ka iya dafa wato tsabar da ake yi ta masara na mutum biyar da ake yi a yi shi amma akalla a ciki za a iya tsakuro ko da cokali da ɗaya ne a kowane kwano za a iya fidda abincin mutum ɗaya sai ku tura makwabtanku wannan ya zama na dindindin duk lokacin da aka abincin rana da abincin dare za a dauka a zaɓi gida ɗaya kama akalla da za a ce za ka kai musu abinci kamar yadda za ka iya yi akan matsalan almajirai kamar yadda na ci wani bawan Allah yana magana wanda ni na yi magana akan abun sosai saboda ya burge ni mu ɗauki tsarin gida ɗaya almajiri ɗaya kowane gida mu yi tsari cewa akalla akwai almajiri guda ɗaya ko wani mabukaci ɗaya wanda shi dai kam da bayi da hali musamman almajirai waɗanda suka baro gidan iyayensu ko don kar yi magana cewa yi rabu da su a wannan babin sa daban wato irin waɗanda za a ce a iyayensu ne ba su damu da su ba don haka tun da haka ne ma rabu da su kawai eh, to wannan babin yanzu ta masa wato bulala biyu ne ga bulalan iyayensa da suka yi laifi ba laifinsa ba suka ɗauko shi suka kawo shi ga kuma kai kuma ka zo kai ma kana da abin da za ka iya taimaka masa kuma ka ƙara masa dakata nan dokta yanzu ga malam aliyu sa'id ba. da jan hankali ga matasan arewa. To wannan an buɗe wata kofa ne a matasa da mata da manyan arewa da ƙanana wajen rashin ganin girman juna da samun shugabanci da yin matsaya mai kyau. Ya zama kowa yana gaban kansa, kowa za a iya buɗe baki a faɗi magana a kansa, kuma da wanda ya fahimci abu da wanda bai fahimta ba yana iya tsoma ba. da wanda ya isa da wanda bai isa ba da wanda ya san abin da ake ciki da wanda bai isa a ciki ba duk a arewa ya zamanto zai iya tsoma baki in ma ta kafar rediyo ko jarida ko social media ko wannan sai ya warga lamarin mu ba mu da haɗa kan matasa ko yara ko manyan mu to yanzu alhamdulillahi sai tunani ya canza ai yanzu ana samun haɗin kai an ɗan rage wannan tsakani da aka samu na matasa da yara wajen sauƙaƙa wayannan munanan maganganun da za su iya ɓata zamantakewa assalamu alaikum akan mukan labawa matasan arewa shawara ko kuma jama'a arewa ba ma magana addini ba ko wasu abubuwa makamantan me ya kamata su yi a zauna lafiya a samu abin da ya kamata a yankin arewa babban abin da yake gaban matasan arewa shine yin biyayya ga na gaba samun ilimi mai inganci samun abun yi na dogaro da kai da kuma kishin ƙasa da kyakkyawan kishin addini bisa manufa mai kyau matasan da suke wani yanki ba sa zaman banza irin namu sannan suna kokarin biyayya a na gaba da su baka jin wannan zage-zage da hayaniya sannan sai wanda ya san abu ne yake iya tsoma baki in muka koyi wannan muka yi wani gaba da mu da masu ilimin mu biyayya da malaman mu da shugabanninmu sha Allah arewa za ta samu dace amma in muka zauna a haka to za mu zo mu ne baya a tattalin arziki mu ne baya a ilimi mu ne a wadataje ba biyayya a juna mu ne ba mu da manufa mu ne ba mu da jagorancin da da yawon mu aka yi shi kowa ya kama gabansa kuma Allah ya sauƙaƙe wato akar wannan abun ya samu matsala ne daga shekarun nan Eh, tun da dai iyaye na dacen ai za a iya cewa kowa yana da sana'arsa in karatu ne in kira ne in ma koma menene da akwai abin da za ga eh, gidaje sun gada tarbiyya ta taɓarɓare wasu daga iyaye don kowa da wanda ya haife shi eh, wasu daga 'yan siyasa saboda su cimma buri suka yi amfani da su wasu daga tsammanin sun waye suka yi amfani da zuwan social media ya fandar da su suka ɗauki tunanin da ba nasu ba wasu kuma dama mutane ne kananan mutane 'ya'yan kananan mutane sai zama basu san darajar babba ba san darajar kansu ba kuma sai zamanto shun mu suka kasa yi mana jagorancin da kowa zai ji an yi masa adalci kuma ana yi da shi kuma ana tunanin makomarsa amma muna fatan duk Allah ya gyara mana wannan masu raro a nan za mu dakatar da shirin wannan mako makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma da gabatar ke cewa mu zama lafiya Wassalamu alaikum. To sarakai kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.